sunana mary kaze gaskiya inda nake kula da kore na shine da safe na tashi da safe zan yi brush kuma inda za ka yi brush din da safen ba ko zallan hakora za ka brush ba za ka fara brush har ka tukuna sai hakori ebi sunana sadiq nuhu hanyoyi biyu ne akwai ta gargajiya wadda aka saba kaka da kakanni wato yin amfani da aswaki to baya ga aswaki ina kuma yin amfani da maclean wanda hanya ce ta bature wadda aka saba ana amfani da brush da maclean a tsaftace baki wasu 'yan najeriya kenan da na zanta da su kan irin hanyoyin da suke bi wajen kula da tsaftar bakin su taken ranar na wannan shekarar shine jin daɗin bakinka shine jin daɗin jikinka an ware ranar ce don wayar da kan jama'a kan yadda za su kula da tsaftar bakin su don gujewa cututtuka da ka iya shafar baki baki ko haƙori. Ƙwararren likitan haƙori Dr. Mustapha juma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya ya bayyana mana irin cututtukan haƙori da aka fi cin karo da su musamman a nan Najeriya. Yawan hujewan haƙori ko korani na haƙori wanda ake kira da turanci dental caries. Akwai ciwon dasashi yakan shafi kowa da kowa amma ya fi shafan mutane ƙananan yara waɗanda suke ba su samun kula sosai daga wajen iyaye wajen tsaftace bakinsu sukan samu ciwon dasashi kaga dasashinsu yana jini kuma wata sa ma yana fidda yawu mai yauki da kuma wari akwai kuma ciwon dasashi wanda mata suka ya shafi mata yawanci kamar masu al'ada wasu sukan samu dasashin shi kan kunkumbura saboda yanayin sinadaran halitta nasu da yake canjawa a lokacin al'ada haka kuma mata da suke da ciki su ma sukan samu matsala na ciwon haƙori dasashi ya kumburan an taɓa kaɗan yana jini Sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsaftar baki ta Najeriya, Comrade Yasinu Khalil ya yi ƙarin bayani game da mahimmancin wannan rana da kuma irin ayyukan da suke yi a irin wannan ranar. Muna yin free dental service abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu ga baki ɗaya. Akwai kuma karantarwa da faɗakarwa da muke ma al'umma musamman mutanenmu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane domin yadda ake kula da tsaftar bakin su tun daga abun da ya shafi yadda ake wankin bakin da masu nawa ake wankin bakin Comrade Yasinu ya kara da bayyana wasu matsalolin da rashin kula da tsaftar baki da haƙori ka iya haifarwa. Akwai abin da muke ce ma halitosis ma'ana warin baki wannan yakan faruwa ne ta sanadiyar rashin wanke baki akai-akai. Akwai abin da muke ce zarastomia ma'ana dry mouth sai bakin ɗan adam ya bushe shi ma duk rashin tsaftar baki da shi akwai abin da muke kira periodontitis shi kuma yakan bata ko yakan lalata ce ma'ana jinjiba ko tissues soft tissues da a cikin bakin mutum tare da bata kashin da ke taimaka mu haƙora wurin tsayuwa ranar dai wata dama ce ta zuwa asibitin haƙori don duba lafiyar hakori kyauta Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.